الحديث وانا تجن كلا صلى الله عليه وسلم الحديث كو امام البخاري امام مسلم يحدثني كلمة عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قصة عتق بريرة إيه كريم بيقول ده يعني إنها حق الشر آه أنت تنبتن إيه، إمام بخاري مسلم في الحديث الأفنى أئمة عقبة بن عامر قال قال رسول الله إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروض كلا صلى الله عليه وسلم كول دندلكو سرطول من حول ما ياتكيت من دي ولم سرطو سرطي نا أتاتا سرطو ننتاتا كيوان مسو ننتيم واتو سرطو سابو كان مسو ننتاتي تيه sar to sarte hawlamata ka a timmandi mum sartola hawlama tawata nden no musoñinde daale e namanke ñin sartota ni o musoñin naata da ite ñin sarto saabo kam oto e ñanta sarto sarto timmandira ñine hawlamata ñanta yew timmande kati den no nadde sam yafa minam yemen faye mm-hmm. a e, e kaa ko mbeyi a koye ɓeyi ka ka a mbakel ni futuusa yaara lenno no da sike ta sonni wayan kila ko sarto wo sarto men ñanta ka timmani ni sarto men ye lon ko ate saabo kamma wandi ɗin daate te ta naate daale namanke o sarto sabo kan kam sarto ala hawla ma yate ka timmani ani wo ko hadiso do ka ko walla ka foye walla ko sarto sarto sarti fana men ye fen haramuyandi men data moye mm -hmm. walla e fendandi me alan kam anda mo e o charte a naatata charte kemelom kila sala sallam ko ako chartul be batulum batulu nafaat o e manque chartete yafam soto ato ato fenkene bar o hani o ñama lonnal wali taw kumakam bar bitum min saha taw o manque chartete me alan ko mo so e kumbandi baki chartoy kon ako jam illa an yuhilla nam illa an yuhilla haraman aw yo harre ma hala comme na na yita la te ñam ñaata sarto ñi ke wonya men wajibi ata ke ma pour ka timmande muso la karo fo ne ata ke ta sarti me yalon ko aka fenne dan ni me yalon haram yata ko misal fe li muso ko ke way ko ila muso bula ko la info wa haram yata men ñano hmm aw yo harre mu halala aw yo harre mu halala wala sarto ñi Eh, mey yaalon ka data bar sartoñi sabo kamma ka harami ka fo a haramiyate mala yo musuwo musu futun dekko ala sifa nonke diya hadis o ñin min nata je abou hurayra hadis o ila salallah sa alsulhu jaizum bayna almuslimin illa sulhan ahalla haraman aw haram yani ñiñandiro musilme misil misilmol tema ko si ñiñañawña a datan fani ata ñiñandiro ñin keta fennete me alon kaka fenne haramiyandi من لا تولى كفن لن دمي انك يعني حرام نقول ام اعوذ بالله وتسحى من بيت ومن بيت ان يعني حديث دو فنن امام بخاري ومسلم لحديثين في لا متى عروه متى عائشه رضي الله عنها إيه كذا أئمة إيه الناعسة إيه قصة عتق بريرة بريرة نمو جمسولتنا أبن ناعسة بلو جمسول بريرة na aisha naata foroyandi a kanta foroyandi ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة شرط مئة شرط وإن اشترط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق نعم من حديث بريرة لأن حديث كلا صلى صلى الله عليه وسلم كنا من ولتك مودة ني شرط تا إنيم موي كتا نيوانيا شرطو ني نيانتا لالا منك ولا يكي كوت من دات كانك كوكا من حرامي ñaata sarto ñiŋ be feŋ ne haramuyandi la me ye a la daata wo sarto nafaata walla sarto ñiŋ a be feŋ ne dandi la me ye a la haramuyata haŋ naata sarti keme la nafaata la ke wo le futa nafaata wo sarto ako wayahrumu ala arrajuli an yankiha zaniyatan aw mushrika misilime kewo misilime kewo miŋ ye a loŋ ko kuŋo faata manke ke ate daa la kewo ñiŋ a ye futu me ye a loŋ ko musu feya la o haram haramuyata ate musilima kilo niya ye a seneya teema lankenemaata moolu be ye a la ñiŋ musoo ate daa la kewo me ye a loŋ ko maŋ ke tuluŋ naata ye musoo me futu niŋ lankenemaata moolu fanaŋ be ma ko ñiŋ muso kafir muso la manke ke ate dala misilime kewo a wo musoo fana fo il be haramuyata a biten ne fanaŋ misilime muso me ye a loŋ ko moo kende moolu be a la kende a eh, la ate dala ye moo ye a futu me ye a loŋ ko kewoyiŋ a laŋ kenemata moolu la kunta la feya la ne ye a tara misilime muso ñiŋ fana moo kende moolu be a loŋ ko ñiŋ kewo kay wo mu kafirol ate dala wo misilime muso ye mu kafiroya fo

yafutu yafa kafiro kana futude amantu ñin kafir jamal saye manke ahlu kitab ah, katoyi e malla dina malla christianity même lata christianity christian christiano cent pour cent do wollema bar me manke christian ah, ate amal la fen fen mbam wala te sa mol ke jibe ko men tuwa bolo christian man ke christian fen mbam man ke christian mol kay be ko le la don men diati sa ba de o de me so so fo hmm ata mi sibe mo so fo do non ni wa o o frete ngai wo ka hanna tara christian wala hanna tara christian wala me ala data ni ngela mo so fo christian mo so barin tolla ate dala christian kewa musulma dim fo man da ɗumun da fere nan ke fututi haram ya dalle haram ya dalle ɗumun da fere fere fere fere fere fere fere nafa jan حديث أنا تجن الإمام الترمذي قال حديث حسن عن عبد الله بن عمرو أن مرثد ابن أبي مرثد الغنبي كان يحمل الأصارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته آه، قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكه عناق قال فسكت عني فنزلت الزانية لا ينكهها إلا زاني أو مشرك أعوذ بالله آه، جمع فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها الحديث حديث فن الصحات الإمام النسائي الترمذي بي أبو داود بين يعني حديثونات حديثوني إيه، عبد الله بن عمرو ولا يفيرا كما تنكيل أبو سلول سابق كيدو بيجيك أفاي مرسد ابن أبي مرسد الغنبي أتنين كيواني أبنو مكة لي. إيه، بري مسودو بنو مكة muso ñiŋ muso feyaala loŋ moolu bee ye a loŋ ne ko a ka feyaa le ke ka fa ye a ye tara nuŋ kafiriya waato ate niŋ ñiŋ musoo la kuolu be ñoo a feyaa ñoo le a feyaa ñoo le a kukee ñoo le kafiriya ko saayi ate hani saayi misilimaya ko la hakkilo be ñiŋ musoo a naatan kiila sa a ko si muso si musoo ñiniŋ kiila ye de faamee ayo naata jii kabir awo yin jiita wala altalla ka je wa ta la kifa ila zan la muso mul bel ya a lon ko mu jeenelanta ate daala mu tew mo bu nyini na man ka lan jeenelanta walla kafiro wo dorna safo kila sallallahu sallam ke ko kila na ta kumandi abara ya kumanda ayo ñin karma e abara ayo karan kila kaye ko kana futu kana futu kana futu kana futu ñiŋ bunda fana wartu a fanu tara lonna lo walidi ali je ko a sida bari sharte hanna be dala fana faye ke moti me alan ko a tubita ala tubo seneyata ala tubo seneyata mool be ala ne ko saye a tubita la a fansenana dabata ñiŋ lolu yaajo lolu duŋ yaajo ko Voyez, en tout cas là, Le même problème. wa man sarraha alquran wa man sarraha alquran bi tahrimi e eh, momoron din fanan ni qur'ano ya banke ko wote dala ka o futu ite kewe woto ka o futu futu wolom alqur'ano e mel fo awaran si amutajan wol siyatan men nisa ay saman sa dati woto pour que i fo i façon dol wije dara kewoye abadan dol wije wol sidano kewoye waati kamma ni waato a sidano kewaye futu wol alhaalol kamma wol musol fanan <coughs> inchallah samani ko maata baafi kawol fana lon mbi jaɓano because eh, kado je ka do futu ato yar fan futu man jarayte futu man dayte allah mbalyaka o hake tiñar baalde so kañ siifa allah ko maata ba sallallah na sartije ñaas tenden masali koli Hmm? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد ومن صرح القرآن بتحريمه إيه، أنا سامبي إيه، بنداني ميالانكو إيه، كديام فتو ولا كيتيول كنا نعرفه فتو تجا فتو فصل مريالانكو شريان يا جكو folman sahaya e futol ñin ni keta manke futoti seranga me e sahayanni ko wolum futoti tiñariŋol leti futol lo mele ya lonko e, e, e mañan na kela e, tulawaña ñantal ke sahayan <coughs> moodol fana mbi je mele ya lonko ate dala moye yewol futu a musol kon kurano yol senandila yela kumol fu nam abijeela ako wa man sarraha alqur'anu bitahrimi mool may ye lon ko alqur'ano ye la kuwol e lankinamandi ka fo ko wo musol ñing haramiyata e kewol male e kawol sifat foto niŋ ye tara wo sababol sotuta sababol mele ye lon ko wo ye yitandi la ko ñiŋ ate keno la moti ma ye lon ko isimen futu naata suratu nisa ako hurrimat alaykum ummahatukum حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع فآية ولا بندلة نيل به آه، آية يمل كنتيجا ولم آه، أمهاتكم ولا الباما الولوبا كيو أتدالي يولوبا فتو أبي ولنيا آه، مسومي ولوبا ani min fana yula ani min fana fo me ye lanko dandulata mais wo me me ye lanko ka bo i bala ka taa wo ye santola wala i mama ani wo be ate dala ite kewe yol futu wol haram yaate male abadan ite wol futu ma wa banatukum al dimmusol fanan mel ye lanko wol mal fan wulu dimmusol lati ate dala ite kewe ye dimmuso fanan futu wo haram yaate male abadan wa akhawatukum anni al bar musul mel ye a loŋ ko denta ana a kañanta ali denta baaniŋ falla ba wala ni denta balla ba wala ni denta falla ba wal fana haram ya takew mal pour a futu wa ammatukum anni musul mel ye ko ina alfaañolu denta al baari bar musul musul men ni fa denta a ni ani da bakilin fakilin walla ani fadenta ballama ni ani da falla wa musol fanan ate dala yeyi ñini wote kenole la musoti wal haram mai abada wa khalatukum musol men ni ibama denta musu musu na ni ba denta na denta banin ba wala na denta ba wala na denta ba wal fanan haram yata kewomal aye futu ita itewol futu wa banatul akh Eh, nin kewo min fana denta adiŋ musol i niŋ kewo meŋ denta adiŋ musol wo wolu te daanoo le ti wolu te mal abadan wala i niŋ kewo meŋ denta baaniŋ fal walla i naa denta bala wala walla i naa denta faa la wo diŋ haram wolu te mal i wol fana futu wa banatul ukhti muso fana meŋ ye ko i denta i niŋ musoo denta bala. walla i naata ta faa la walla i ta nta fala faa la wo diŋ musolu fanaŋ wolu ya haramuyaatema Wani ye futu wolu komi ita bariŋ noŋ ti Wa wolu futu la wa ummahatukum allati ardanakum aniŋ musolu melu ye a loŋ ko ye ali susundi musolu melu ye ali susundi musu wo musu yi a ye susundi a sunjoo a nanola la musulmi a ñiŋ dalaita yau ite yewu o haramiyate wala ni nene muso muso sunjo susu e ano no susu wo muso ni ate dalete ya futu kote na wa akhawatukum min ar-radaa ani musol mel yalon ko alni den da sunju kilin ke bati de bari na muso ni ale sunju kilin ne susu parce que comme ite bama banta so e di musu dora susu ndiro ite niŋ wo diŋ ka suusuuñoo la sunju kiliŋ niŋ alta taata faalu ta naata i man den feŋ na den ne i se a ñiniŋ noo le naamaŋ ke suusuo bari kabiri na a denta sunju kiliŋ na suusuo woto woto mu i baari musoo le ti sunjoo to i baari musoo la suusuo o woto wo baari musoo me ye a loŋ ko i naa sunju na suusu hani ali maŋ den kono kiliŋ na bari musoo ñiŋ haramuyaati <clears throat> min arrada wa ummahatu nisaikum jamma albitañolleta ummahatu nisaikum alla musol bama ñol alla muso me ye bama wul walla ibama e, e e, ila muso bama ila muso bama muso me ye ila muso wulu wala ila muso bama ko fanan haram ya te male ya ni katu mu ibitande na watu nisai warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum rabaibukum wala allamusol dimmusol men yala ko ini nata aliya ibe kulu wala ibulu komin ye muso soto aye dimu soto kedola kabira bine teya ani wo dimmuso ñin nata a kitela kulu dinti wo dim ñin a haramuyatimaliya ñini tewo ñini yeah. naati fii ko joore mele alam ko ibar feeji inni saiko allati dahaltum bihinna ar bi shart ay ke misal fe dindeŋ ñiŋ baamañiŋ me alan ko yewo le futu adun dindeŋ ñiŋ be tela koto a be la kulu diyyaata saayi wo dindeŋ ñiŋ ni aya tara itaata e fo futuo sittite ina baateema e futuo wolom e naata duŋ ina teema wolom musoo ñiŋ saayi a kafuta i a kafuta niŋ i kafuta doroŋ wota diŋo ñiŋ haramuyaata niŋ i niŋ a kafuta mais niŋ futuo be sitite i naate i niŋ a banta i se bari niŋ ye aya tara musoo ñiŋ e ye a ñiniŋ ye a naatiya a niŋ kafuta futuo kaŋ woto diŋo ate daaleete kote haramuyate la wala na ko dakhaltum bihinna musol me la ko e alni bañol kafuta e ibal ko to kulwala wa sayi o keta lan jurolti me ye ko to muso ñinin noo la kote fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum sayi ni misal fe ya ba futu siti bare ala kiitiita al futuo naata ban e ina la kafu do al tema e wo tembo niŋ ye a tara i lafita kana adi muso ñiŋ ñiniŋ i se a ñiniŋ loo le maŋ ke kasite elloo mu meŋ ti doroŋ niŋ naa kafuta niŋ naa kafuta futuo kaŋ wo tembo ite a ñiniŋ noo le wo haramuyaatema le wo abadi ite wo ñiniŋ kote wo lemu ako ti halailu abnaikum alladhina min aslabikum eh, al dinkewol fanaŋ na musoolu halailu abna al dinkewol i dinkewo a ye musoo ñini misal ni misali te i dinkewo ñiŋ faata walla ana la musoo talata ite a fo i be wo la musoo ñiniŋ la wo haramuyatima abada i dinkewo me ye a loŋ ko i faŋ wulu diŋo lo aslabikum meŋ ye a loŋ i faŋ wulu diŋo lo a maŋ ke dankoto ye meŋ sembentu ye bari i faŋ wulu diŋo lo niŋ ye a tara wo ye musoo ñiniŋ ana la musoo ñiŋ talata walla ate faata i ko i be wo musoo ñiniŋ na rewno o dandiye e tew musoji nin nola kote ñillam molti mbele yalam ko saraŋa ye haram yandi ite ñim nola ñil ite ñil ñinin nola abadan a ñil haram yatema dolje e, isi wal haram yatemal bar walla haram yando itema waati lo mana kuule bi jeni o bata askeno yeñin korono kawal fo jen wan tajma'u bayna al ukhtayni ka moo fula fanaŋ kafu ñooma futu buŋ kiliŋo to komi i ye musoo ñiniŋ i naa bo wotu ko ko aniŋ musoo miŋ denta baa kiliŋ faa kiliŋ yewo fana ñina a dooma walla koto sariyaŋ ko hani wo haramuyaati man ka musu fula mel bota baa kiliŋ faa kiliŋ walla mel bota faa kiliŋ walla mel bota baa kiliŋ kee be kafu ñooma futu kiliŋ kono wo daa wo maŋ daa ite keenoo la siinal mel ye a loŋ ko i bota baa kiliŋ faa kiliŋ walla i bota faa kiliŋ walla i bota baa kiliŋ wol te kafunoo la futu bunkili kaatu wo mu moolu le ti meli ko siinaya comme ŋa la ñama e, buka e, fitinoo bayi yo sariyaŋo duŋ wulu e, kunto sariyaŋo yo hen jama jama ni fitinoo naata doroŋ wulu kunto be kela la le wo saaboo kamma mu lanjuru le ti miŋ ye a loŋ ko ite ñiŋ kafunoo futu bari ne ye doo ñiniŋ i naa naata tala walla ye doo ñiniŋ a faatuta to do min tuta je wa bari musu isinawo ñinin nolu kote woto ñin haram yando itema e ay e waati le soto e sababo le bari niwo sababo boti fulo a ay kela musoti koto bari meŋ mu illoti ti ite fulo kafuno waati kiliŋ kono futu bun kiliŋ kono ite ke kiliŋ wote ke noo nafa fenan illa ma qad salafa ñiŋ bee haram yaatal ma la fo niŋ ta meŋ bulu jahiliya waato kono ala siyaŋ faalu ma kame i ye fulolu ñini jahiliya waato misilimeyata bari ni misilimeya naata fana e, i misilimeyata atolu ye misilimeyata saye i ñanta ye kilinta ye dootu ñi bari ce tuunolo ñaa bari meŋ keta jahiliya kono e naal ka duŋ misilimeya kono alla yahofata alma ne ata ala tuubita الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم wal muhsanatu musol fana mel ye lon ko ibe futu julo la bandi musol muhsanat fara musol mel ye lon ko ibe futu futuwo ko wol fana haram yati e temale mola muso yeta yow ñini te keno le la muso to muso muso be futu julo la eto muso ñini muso muso abe futu bun kon akeya bula be eddo kon mu wandi muso te eto ñini non wol be haram yati wani atara da abada futu anal muhsanat wala musol ti mel yalan ko e fututa ɓe futu wolte dano la moye me yalan ko amanke keeti kaɓe ko e ɓewol ñininna e mobal futu kono wote dano foni a tara de ya bula a botala eddo kono a seneyata o tembo a sidayte yañina bari namanke wote te dala ko ñil be haram ya yatam altol mal musol kono alquran o ñil be haram yande altol mal kewta ñil ñinin nola musol ko ñiŋ musu siifaal niŋ i lafita musoo ñiniŋ na i e be ñiŋ juubee la ñiŋ bee niŋ ye a tara feŋ bi jee ñiŋ siifaalu kono ite lafita meŋ ñiniŋ i ñanta a loŋ na le ko ñiŋ doŋ wo wo haramuyaata mala ite ñiŋ ñiniŋ na illa ma malakate o feŋ wo feŋ e, meŋ maŋ ke ñiŋ ti meli ye a loŋ ko ali ye soto hm? ali ye soto meli ye a loŋ ko ali ye soto hmm? non kele dilaato kete joom musolde fool siifaalde barnaamante oti e, e oto musol men ɓe futuo kono o ate daale yoolmin kote ñimmu alala e farlulde a min farlayendal ka e safe ko min haram yatawar ñimmu su siifaal aliye ñin wa uhilla lakum ma wara a dal bar few fe men manke ñilti ay ñil men konti teng men manke ñin ñil be daataa gariyaa meŋ manke ñilti alkurano ye ñil meŋ fo teŋ a ñil meŋ konti teŋ meŋ manke ñinti to musolu kono wo daateyena ko niŋ a tara de ka musoo na a bandin kafu walla musoo na musoo na a bandin wo buke kafu musoo na binki fana i buke kafu wo naata hadisoo to amma wolu doroŋ ne fo i buka musoo na a kafu walla a baaniŋ meŋ danta ite kafunoo la futu bunko walla a faaniŋ musoo meŋ danta ite wo fana kafunoo la bunko bo boko le ko Eh, muso meŋ ni aniŋ min denta baa kiliŋ faa kiliŋ aniŋ meŋ denta faa kiliŋ walla aniŋ meŋ denta baa kiliŋ tewol bee to fana ma wara dalik an tabtago bi amwalikum muhsinina gayra musafin ah, ñiŋ lemu alla ye miŋ denda le niŋ ke ñiŋ ti wo bee daata le al ali si ñiniŋ e, ali ye ñiniŋ ali la naafulu senaŋ la fana ye ke futuwo la ŋaniyo kanti ko ali lafita ali faŋ ne e, ali lafita ali faŋ ne sa balla ka dun kuta me alon ka da ya alai a kana ke fana eh, musafin holam e feyasilo kanti walla e, e, men no sifante bari al be futula ala to le kan aye ke futuwoti me alon ko ala ye walla dandal dammolte ñin lammolti min ye men mandi suratun nisa ikon ko o musu sifa wal haram yata kewmal ayaye futu warradau kannasabi ni ni momo susu ta sunju haram o haramuyaatema le ko misali fe mo me ye ko wuluwo saaboro wala na ina man futu man ñoŋ ini moo susu ta sunju kiliŋ wala me ye a ka a sunda sunjo la karol o fanan haram ya ta ko me ye ko ala haram yaro sabatita wuluwo la karonda nasabo wala wuluwo la karonda comme misal fe ni a tara idin muso haram yatema idin muso mu idin muso haram yatema hein idi muso haramuyatema walla meŋ ye a loŋ ko ite faŋo ye meŋ wulu walla misali fe i koto di muso wo ma a biten ne kewo min fana fanaŋ i ye sunjuru kiliŋ suusu muso fana musoo fanaŋ haramiyatema yafa kaatu wo fana mu i baadeŋo le ti sunjuru ni nin kewo ye sunju kiliŋ suusu niŋ niŋ kewo ye sunju kiliŋ suusu bari ali maŋ deŋ peŋ na bari ali ye sunju kiliŋ ne suusu mu kiliŋ ne sunjoo suusu saama i taata i ko i bita wo di musoo ñiniŋ na ba fola wo dimuso a bokole ko kewo min ina ta denta bakilin bani ganna sa abitan wata dalai kote ni ya tare ba ma me yalan ko wale wulu na sabot wo haram ya tema muso min fana ye susun sun jola o fana haram ya tema ya wani a abitan ni aya tara eh, muso muso me ye susundi muso eh, ke muso me ye wulu wo bari muso wala wo doma muso wala wo koto muso haram ya yaatema muso min fana ye ite susundi wo doma muso wala wo koto muso o fana haram yaatema a bebi biten ne me ye a lon ka haram yaatema la wulu woto ni men fana sunjo dunte naatema wol sifal fana be haram ya yaatema lefa anata jan hadiseo to imam البخاري عن يعني الإمام مسلم حديثه من فلا كامت ابن عباس ما رضي الله عنه عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة كلا صلى الله عليه وسلم إيه، ابن عباس حديث من فلا كن كلا كو كلا بديام لا حمزة دم مسولا كولا أقول لا تحل لي حمزة دم مسو أتدالا كلا صلى الله عليه وسلم حمزة دم مسو أتدالا نيه hamza ale hamza lon kila fandino kodi yahrum min alradaa ma yahrum min annasab hiya bintu akhi min alradaa bintu akhi min alradaa hamza dimmusote dalante kaatu fewo fe meŋ ye a loŋ ko a haramuyata wuluwo to wo ñoŋ fanaŋ haramuyata sunjoo to a faŋ a ko hamza dimmusoo ñiŋ wo mu e, mbaadiŋ le ti mbaadiŋ dimmusoro walla n kotoo lom walla n doomaalo walla mbaadiŋo lom niŋ kewo meŋ denta sunjoo la e sunjoo yeŋ kafu wo le dimmusoo mu woto wote daalaŋne ko niŋ kewo meŋ denta baakiliŋ faakila walla na denta baala walla na denta faala wo dimmusoo maŋ daŋ ñiŋ ñaame ñiŋ fanaŋ baawo na a faa denta sunjoo la woto kamma la a dimmusoo ñiŋ fanaŋ te daalaŋ dennuŋ niŋ wonte nuŋ a sidaano a yaŋ bari no saye bawa ñinon kay denta musu kiliŋ ye susundi woto wo di musoo da daanu naŋ kila salallahu alaihi wasallam aliya fa walla musoo la ñoo susundi o hakkil tubaal ñoo diŋol susundi taye taye mais moo maalu mu nekkita ye naa yaa fay be futu la la wata laala wata keno wote din ni wani din su su da musu kiliŋ su sama sina kabi na di musu ñin ani da abar musoo su su wato serewno aɗan bainal futunola mi kote ako waljamu bayna almar'ati wa ammatiha aw khalatiha ñiŋ fanaŋ haramuyata ite muso anin ammatiha wolem eh, muso meŋ ye ko i ite musu do kafin wala eh, futuu kiliŋ kono ya a eh, ka siinaati i Me ye eh, a loŋ ko wo ma a binkile ti ammatiha wo lema a binkiti a faa muso min meŋ denta saa ite ye musoo ñini wo bee bulu a faa fanaŋ i la musoo faama wo ye dooma muso do soto walla ye kotoo musoo doo soto ye a fo i be wo fanaŋ ye a kafu i la musoo ani ñiŋ maa binkilita kene kafu eh, siina ye a la a ina fitina i la wuluwo kuntu erema haram a ne E, e, khalatiha aw khalatiha muso ya nyini wo kola yena fo e, ate bama ni muso min wala bama ila muso bama doma muso yana fo be o fana ñinin ani seran ko i kana o fanan ke o fanan bon nu wulu kiliŋo nati niŋ ye kafuñoma futubuŋ kiliŋ kono a bina baadiŋ kuntoo le kan wo maŋ ñil mel ye lan sarame ye haramuyanni je bee dalilol naata e sunno to kila salallahu alih wa sallam to hadise o to mi yalan sahayata imam albukhari ni imam muslim wol bee ñimmata abi hurara al hadise o to ko أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا نما صلى الله عليه وسلم قال أكو لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها إبكم مصونا أبنك كفو e buka musoo na bandin kafu e futu kilin kono a binki wala menna na a bandin men bama denta buka wol kafu futu kilin kono o be haram ya tan ni mo ke dron jahiliya waato niŋ i dunta misilimeya kono Futu woni kilin a ya fala kilin na la ye kilin ya fala kilin na kan kanetu tuwo wa ma zada ala al adad al mubahi للحر والعبد أكفنا مسو مسلفات نانغامو كان سريان من حق كواي فرو ولا من حق جونيا musoldo ni fewo fel lafata wo kan o fanan haram yata yatara sariyaŋe meŋ hapu ke woto ko i ñanta wo le ñinina wo musu ni duniya musolu kono kilin nam fulalom ban sabalom ban wol be haram yatema men date doron sediyama men hapuye wala musunaniti ne kilin kafu je doron woto haram yatema wote dala koten ite hadiso nata je e, mu e, imam abu dauda an ibn majah e, an الحارث ibn qais قال أسلمت وعندي ثمان نسوة عندي ثمان نسوة ako misilimeyata kabirin dunta misilimeya kono ñiŋ haris bun kays wo tembo musolu meŋ baawulitaata le fo sayi muso sayi le baa koto fa dhakartu dhalika linnabiyi sal llah alih sallam naata nga wo fom kiilayen ko nte de dunta misilimeya kono tuubita bari musolu meŋ meŋ bulitaata le fo sayi فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيلا كايكو اختر منهن أربعة إبه من كلا موناني تمو والكونو إنين wole kontine futuwota toolu yewol bula yeyan fa wale ta tol yewol bula wale waleta bawo sa misilimeyata ibata kafiriya kon misilimeya ye min dandiye wo lem naatete tol min tuta je yewol bula moolu be jama'a jamameno kono bi wol koye mu mori balle ti i e kataye ka musol taake kafuñom maalo wo be laalen sere ñiŋ hadiso ye a lo ñiŋ ñiŋ diyaama jamaati je hani me mankara bai fahimu fahamu kila kaya ko ikhtar ni tombonje yitobula sai tabe mun ko ibu mun kuma la fala kote man beta man beta man sahaya fere me yalon ko lam du sabatir wala nani e manyana tambo na tambita wala to inyanta inyanta e nyanta to min bulalale niyata e mala yalon do itawta nyante shari'a ñante sariyal ñante sariyal ani hadithu alladhi akhrajahu tirmidhi wa ibn majah wa ghayruhuma عن ابن عمر أن أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا منهن وهو حديث صحيح

naano dorno mo itati sarema wala hapondi wala anna eh, kitab tiyo be diyamno ken ka yitande ko musu lafata nano kan sarema me hapuite wo haram yati ɗo ko a yawɗol fanan kontinyan ko haram yati to te dale kote yefen kam wala wa in tazawwaja al abdu bi idni sayyidihi fanikahuhu batil kitabtiyo ñiŋ fo jaŋ a ko ni misal fe Jong be bulu itelu taa mu Jong ti wo la joŋ a taata a futuuta bari a maŋ saree la bota a kalama wo futuwo ñiŋ a ye tara a maŋ i duña ñiniŋ futuwo ñiŋ ti la a maŋ bete a ñanta sarle la a ye ke la duñoo kaŋ aniŋ wonte futuwo ñiŋ tiñaata كتاب تيوي من ناتجين الحديث آه، الذي أخرجه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن وهو كما قال آه، عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن بغير إذن مواليه وهو عاهر وهو عاهر kila sallallahu alaihi wasallam ko jo wojon ni fututa amanke imari la dunya kanti fa huwa atayin jon ahirun ate bokole ahir ay mislu ahir ate bokole ko yelena ate bokole ko feyala amsalu be to wala na e, nin hadiso kamala lonnaari yaaje ko jon ni be futula e ñanta ka sara imari la ni man sara la ina futo ñin okay. وإذا وإذا عتقت وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها نجم مصوب إبل نجم مصوني أبي فطور نجم jom musoo فطور fudurin jom kewe ni naata i jom musoo ñinta jom ñiŋ saa a la kuwo be a faŋo le bulu a la kuwo be a faŋo le bulu saayiŋ i si joŋ ñiŋ na kuwo suwanda ye niŋ a lafita a naŋ ye tu futuo to futu julo ye tara je niŋ a diyaata ye niŋ a diyaata ye fanaŋ a ye futuo baŋ sariyaŋo maŋ muta kote kaatu saayi i maŋ tara maritama ke ate foroyaata le ñiŋ de joyyaa juloo maŋ kuntaata la kaŋ saata ñiŋ me ye a loŋ ko a foroyaata saayi sarama yaate suwandi na alafita ay tuwa fe na alafita ay futuwo ba na alafita ay futuwo ba non hum na ye kewo ñum foreyan ani jomuso i kawale i kawale suwandi ni i kewale foreyata jomuso babu hmm. ta fasite woto bari memmu do naate faata jammusoo ñiŋ kana foroyaa le kana foroyaa kana foroyaa le saa hmm. a eh, ye wala fo jaŋ ni eh, hadisoo to da ko eh, wa khuyyirat fi zawjiha hadiso meŋ naata je a ko ناعشة الحديث إمام مسلم يعني حديث منها ناعشة رضي الله عنها أن بريرة كان زوجها عبدا بريرة كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان آه، هرا ولو كان هرا لم يخيرها barira a temu musulati jam musulati abe na ay sale fen na ay sale a sang aya kanta fore abera a kanta fore ani a kema me a babulu ne kafa magi ila sallallahu alaihi wasallam na fo barira e, sai la ko be fawne be ni la fita ye to afi ni la fita ye la futu ba barira amen e ton bon a fayya men sumanda fay wala lafita kila sallallahu alaihi wasallam a ko ba ka ala a lafita o ko barira a <coughs> wayajuzu wayajuzu fi zawji yalom e, foro nin jom ni muso ni muso fututa muso fututa foro muso fututa jom ye ne fututa jom ye din eh, din foroya ni joyatu din ka balen no foroya ni joyatu din sariyaŋ na kitu din ka balen mo ni musoo mu forote diŋol forote ni musoo mu joŋote diŋol mu joŋote hani niŋ faa mu forote seerehamlana walla niŋ mu forooti ye jom musoo ñini e diŋol e mu joŋ le ti de e diŋol mu joŋ e ila musoo mu joŋte ye diŋol mu joŋ le ti de sariyaŋo yeto kawole to korosi jam wa yajuse fasku nikahi bil aib e kitab tiyo ko jam e asida futuwo e janjang ay tiña bil aibi ka futuwoñin janjang bil aibi lanjuro saabu kam ni futulawa fulol fututa ñoye watara do be kono mo kilim be kono ello bala ama lankene mandi ama yita futuwo kolawa naata lankene ma a sidano ñindo e yela futuwojin ba ni muso e illo sota a yamawa mafo kewe ni kewo bata kalama a sida futuwoye ba ni kewo e illo sota ma yitandi muso la ni muso bata kalama a mammuñano illo ñin kan lanjuro ñin kan a sida futuwoye ba a bari ñin e ñin nata yitandi janko ako lam yati man qala bi jawazi faskhi nikah bilaibi bihujjatin e nayyuratin alam yathbut sheyun minha ñin de fukaha ol diyamata ñin na e diyamata mbake ñin lanjurol mel yalon ko a sannale a saabo moye futuwo e ban aye janjang ye lanjuru jamal foje barbitum e hadita kitab tiyo ñin ko fukaha ol lonnal yewol fole bari iman dalila sabatirin soto a kuwoñinto men bannala kon kila sa sallam nene futuwo ban e ñiŋ lanjuurol saamoo kamma le ye a faamu bari bitum loŋ naalu naata jiibe ko e, niŋ ye a tara lanjuurol ñiŋ e, futula fulol i mee koyi ñooma fo futuwo naata siti lanjuurol ye a je ko a jareeta le futuwo ñiŋ ye baŋ da ta daata le futuwo ye baŋ lanjuurol luŋ siyaata wolsi annu si ko doolu nuku bari dalilati je kitabo to dalilati je sunna asike don nalla ijtihado la muti to wa yuqarru min ankihati al-kuffar idha aslamu ma yuwafiqu ash-shar' kafirul nuwol fututa janni ka dum misilameya ko i fututa ila futu sitiña mai ye a lon ko a be la aado to ila kafiriya kono ni be naata i misilameyata nta fola ko sayi bawo ye misilimeyata nga futuwo ñiŋ ŋana siti kunke ani ini lawo futu siti nyame ya a ke la jahiliya waato kono ila kafiriya waato niŋ naata ye dunta misilimeya kono wo ñaama mbee tula wo le ñaama manta futu kuta kele i damawonti fo niŋ a tara fenna ta je meŋ niŋ misilimeya walita ko misal fe ye mole moo le ñiniŋ misilimeya itula kafiriya kono men bare musumaŋ ke wala ini men sunju kiliŋ susu wala ye musu fula le kafu ñaa la mee la ima ñaŋ na kafu ni ya a tara de a ketawo keeña la mbe futuo ñiŋ ti ñaa parna bari niŋ a maŋ ke wo ti feŋ maŋ tara je mee a loŋ ko aniŋ misilimeya aniŋ sariyaŋ ye ñoo waali ñaa fo ka a foto siti la jahiliya waato kono mbe futuo ñiŋ tura walla ñaŋ a keta diina dunke wo diina dunke ti ni duntana misilimeya kono i futuu maal ate i fututa ñoye ila wo diinoo kono niŋ naata mbe tula walla ñaŋ fo niŋ fenne a tara feŋ ne be wo idammoolu te me le a loŋ ko sariyaŋo maa sabatindi ko i ñanta fula wo futuwo kaŋ fo wo de al imamu tirmidi aniŋ abu dawuda ani ibn maja ani waltanul ani الضحاك ibn fayruz an abihi قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال طلق أيتهما شئت آه. to ñing keñakim ñing kam ñing e, da haak fay rosa e ñum muta ko kabira misilimeyata anata ñing sayboñi a kabira misilimeyata a kon kila e sallallahu alaihi wasallam ntede ndunta misilimeya ko n tuubitala say bari musu fulol min beɓe mbur i ɓe bakilim fakilialtafiyablo i ɓe bakilim fakilim kila sallallahu alaihi wasallam kay ko a ah, say i ɓe kilinne tala ñing mo fulol kono ye kilinta ye dotuje wotan kila ye min tabatinija walam e futuwo me ye lon ka sitita jahiliya ka kan futu ya kai yan kila ma barfen kilin won kila ye bali wole mai yara nin nin sereŋ ye wali ka musu fula kafu mai ye lon ka ye bee baakidin fa kelen ye e, ke sinalti sereŋo ye wale bali wala na sereŋo mawta bari to min tutaje mai me ye lon fo ka fo ko musiyal asi kilintanoo nta fo la kamen ko saye mati ye futuo futayandi dammante hadi وإذا أسلم وإذا أسلم أحد الزوجين وإذا أسلم أحد الزوجين فسخ وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاه وتجب العدة وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاه ni mu fulol mel yaalon ko wolle be futuri ñoye musonin kew i be mu kafirole do naata misilimeya kewo misilimeyata futuo banta mm-hmm. walla muso misilimeyata futuo banta imo fula fututa imo dina dunke dollete christianol la walla eh, eh, jalan dunkeol la wala wol sifal inaata naata kiliŋ naata daa misilimeya doo won misilime futu kete bari e, o be ñiŋ usiyata la a kun ka usiyata ba moolu ka tara diina kili doo ye naa ke misilimo o doo ba o maŋ soŋ e ke la misilime ti i ka tara kontinueri bari niŋ ye tara misilimeya be a koolu be a ñaama wolu ma ñana ke la o futuo ñanta banna futu woni ñanta ban nale wote futu wote fututi ako ni wo keta to watajibu le idda futu wo ñanta ban nale o soye ɗum eddo ko eddo ko dalil o naata jan alquran o e sunno to kiila salalah sallam hadith imam albouxari a yamata ibne abbas man kana almushrikuna ala منزلتين من رسول الله من النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين <clears throat> كانوا مشرك منزلتين أي من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونهم ومشركي أهل عهد لا يقاتلونهم إيه؟ ولا يقاتلونهم لا يقاتلهم ولا يقاتلونهم وكان إذا هاجرت إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها فإن هاجر زوجها قبل أن تنكها آه، ردت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين ni حديث كلا صلى الله عليه وسلم ابن عباس أكو كافر كلا صلى الله عليه وسلم جمانه كافر itol eh, tartan kila fe eh, eh, la karola wala la kuwo ben kila bulu ku fula kafirul façon fula lo n la karo ani muminol la karol kafirul be talad la fulalti nana lood la fula wala be la kiila e wala ɓe e, e la kuwo to kiila la karola ani muminol to walla kafiro dol mbi je wol mu kele mollete kelole ɓeni misilmol tema walla jawyala ɓeni misilmol tema e ka misilmol kele misilmol ke kele kafiro dol mbi je wallahi dole ɓeni misilmol nin kilate kele buka misilmol kele misilmol buka kele lahi dole in kana nyo kele kafirol ni be talale sudla kafir dol bije wol mu kele kele lalete jawo ya labe ni misilmol te kafir dol bije jawo ya te ni misilmol te kele te ni misilmol te ibu ka misilmol kele misilmol bu kele yafa ako sa abe wala nya ni muso ni muso bata makka muso bata makka eh, hello fida ako وكان إذا هاجرت إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيد وتطهر واتو نمسوني بوتا مكة أتاتا مدينة أبوتا مكة أتاتا مدينة سايوة لفتك دون سنة مو بوتا مكة أتاتا مدينة دون سنة ساي نمسوني أكون مو بكاجين ساي moolu musuma ke mu kafiro ate bawta makka atata madina a ketu makka kila sala sallam ko ñiŋ musoo ñiŋ moo buka ñiniŋ mo buka ñiniŋ a buka ñiniŋ fo janni musoo ñiŋ be jonko na jonkoŋ niŋ a dunta jonkoŋo a seneyata wo hmm? tembo a daata le a futu sida a futu bari naa kee bota naŋ makka a naata a bulataa nooma ka a tara madina o fanaŋ a sayi a e, e ka muŋ da i ka musoo ñiŋ murunda a ke ka murun murunda a ke Barna bata bari naa bota makka a naata madina a maŋ duŋ kuna wala a maŋ duŋ jonkoŋ la a ye seneya moo buka futu moo buka madina e makka anata madina a tawoña fa a e a data momo lafta isa ñininna yafam bari na ke na ta doron janin mo ba na i e ba murundula ya fa yafam e, ba la a ke kam ni a tara ñin mo min bata makka a be kafirol le bunu joŋolam nu a ko anata bo makka anata madina wallan musoo ñiŋ joŋ musoo loŋ a be kafirol bulu la naata naa madina itolu ñiŋ bee saayi i keta forol ti keta forol ti la sa keta forol ti le saayi meŋ meŋ be muhajirol ye hakkoo to wo le be i fana le ñanta kuwol to moo mu feŋ feŋ ñanta ñiŋ le o fana ñante i fana o ñantoo ñanta tara le i fana le la ako fa in aslama al akharu ولم تتزوج المرأة فإن أسلم الآخر ولم تتزوج المرأة كان على نكاههما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك أه أكف فإن فإن فإن أسلم الآخر نية وين نات مسلم دو فتو فتو لا فلول دو فن نات مسلم ولم تتزوج المرأة ما كم مثال في مسؤول فلو نات مسلمه wa kora kyau fanaŋ naata misilima adin musoo futu aman musoo futu wato yin muso na ke i be tule da wo futu foloo ñiŋ ne kaŋ ye meŋ sitinu demmoolu teema jahiliya wato kono hanna tara ke wala musulmi misilimeya waato ala duŋ misilimeya waato aniŋ muso la duŋ musulmi waato wato muso ya sa bari wati janna ta tare tema baro kono musoo man futu ni kewo naata misilimeyata sayi i be tarle la wo futuwo le kaŋ eh, manta futu kuta ke i danmawol teema bawo musoo man futu fula ni ye tara i fuloo lafita wala i e lafita ka tu i e la futuwo kaŋ woto sayi hani sayi futu maa fulol le danate woto ade a fa danate woto de wo ella wo ella le te woto hmm? hmm? yawa kawai yin hadiso da min fatan wala min hadiso min gana eh, ta wale wala wala diya mu dauki tai ana jam al faslu al thalith wala talada bunda bundañi meŋ be diyaamu kaŋ futuo kiitiyol la na a tala da folo taa le a fulanjaŋ taa bii m feleŋ futata sabanjaŋ wo be den nin ahkamul mahar wala futu nafulo fana na kitiyol futu nafulo me yalan ko sariyan ya farlayandi kewo kan pour ka di muso la o futu nafulo fana kitiyo ñim bala wal mahar wajibun a ko ñim futu nafulo a wajibiyata kewo kan ne ka di muso la muso la ñantolam ala hakolam kewo kan a ñanta ka di a ma di a ye fenne balime yalan ko a e, e, e, fenne balme ya lon ko a ta kan seren ya a farla farlayanda kan ka a ñanta kela o ñanta kela hadiso nata je hadiso ta jan walla ayatu na men ta suratu nisa wa atu nisaa sadukatihinna nihla wa atu nisaa alla talla yamaro ke ko wa atu nisa'i sadukati nga musol la sada dila walla nga musol la futu nafulo dila futu feŋin dila afa nihla diro la na dila a ñanta dila ñamen kana feŋ na sindi je na dila wala maharo na dila meŋ ye a loŋ ko alla ko a dile la alla dila alla ye yamaro حديث fana naata je مسلم muslim البخاري حديث من فيلا min fila ni tanole yimuta sahal ibn sa'd جاءت امرأة إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسونة كلا نمكم فقالت إني وهبت من نفسي إني وهبت إني وهبت من نفسي إيه، فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال, فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء صدقها أو تصدقها عفوا وهل عندك من شيء تصدقها قال ما عندي إلا إزاري فقال إن أعطيتها إياه إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس ولو كان خاتما من حديد فلم يجد فقال أمعك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وكذا وكذا أي لسور سماها فقال زوجتكها بما معك من القرآن نسو ناتا كلا لجمانو صلى الله عليه وسلم سهل ابن سعد لحديثه aka muso na tanke da kan salalam Muso ko aya fandi. Aya fandi a lafita kiila salalam man fandi muso asidale shari'a mu muso ye fam, lafta yin futu mu manki ke ayibu ti maŋ ke tana niŋ a ye moo ko kende mu bete ke fam fu lafta yin futu wata ti tana lafta walla lafita naŋ ale ye kendo je ale ye da amanke tana to manke basir malu tewoto afa futuwo mu ala batol betata ka ifan fo ni futata lanjur be lanjur alayhi salatu wa fan afa a eh, musoñil lota be santo a lota aɓe lore aɓe yin kuma kan fo be santo keɗoɓe je ako nkila sallallahu alaihi wasallam ni ya a tara ita ban sula la la lafiti jee adinta dinte la a dinte kila kai ko hal indaka min sheyin tusdiqu fu fembe bee bulu le baŋ naafuloo to i be a la futu na feŋ bee bulu le baŋ futu naafulu la a ah, kewo ko nte de fenne tembulu na man ken nayin fano fano men aka men siti den diyo fanga ta wul fano utumu fuare abisi fano men aka sita kaya wala ben bulu na fano ah, kira ka a ah, ni la yin fano diyala sai ni la fano nyin diyala woto ibe sila le fani te tar feto fani te tar lebu siti fani te tar lebu men kiling bebul bul yodi min musul sayite be sila le ite fani sutu fanti ya yafa kila sallallahu alaihi wasallam kaye ko woto taaye fenyini fenyini wala nalonnaal ko fenyini a ta a siyata dan ko doron ay ke fenti nal kam benta ka asikeno futu nafulote fewo fe me yalon ko a daata ma fo men haramyata ite sewo naata yaafo ko naata futu nafu ite falo natla ya fu ngate futu na ite dolo natla ya fu ngaf ke futu na fu be fen o fen adoyata asiyata bara ke fen te me alon ka data asikeno futu na fu ha asikeno futu na fu ka e fen ni? kila sallallahu alaihi wa sallam nata akon kila man fen soto ani fen masoto a kila sallallahu alaihi wa sallam ka e ko ta ye feññini hanna tara kolinnalom ne kolinna manke sanote manke kodote hanna tara ne kolinnalom ibe me ñini na doyate ñawoña hanna tara ne fin kolinnalom yanati yaariyala aya kala futu nafulote